بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Akan بدا عدوى وانا a wannan darasi ترى hamsin المسلم tara الشيخ cikin littafin Minhajul Muslim da wannan ba a wannan rana ta ɗaya ga watan afrilu shekara ta 2022 wanda ya daidai da ranar 29 ga watan shaban na shekara ta 1443 suna roƙon Allah ya ba mu da yanci ya yi yawa cikin bayan Allah na gaba wannan kuma shi ne darasi na ƙarshe wanda za a yi kafin ramadan daga shi kuma sai bayan karamar sallah da allah subhanahu wa ta'ala ya fata muna da rayuwa kuma mun wuce ki allah ya sawa waɗannan darussa guda hamsin da tara da kuma guda sittin da aka yawon nasin na kan allah ya samu su albarka za mu tashi daga albabu ko في الخلق الطبيعي بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث في الأخلاق الفصل الأول في حسن الخلق وبيانه الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة وجميلة وقبيحة وهي قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها فإذا ما ربيت هذه الهيئة على إيثار الفضيلة والحق وحب المعروف والرغبة في الخير وروبت على حب الجميل وكراهية القبيح وأصبح ذلك طبعا لها تصدر عنه الأفعال الجميلة جميلة بسهولة ودون تكلف قيل فيه خلق حسن ولعثت تلك الأفعال الجميلة الصادرة عنه بدون تكلف بالأخلاق الحسنة وذلك كخلق الحلم والأناة والصبر والتحمل والكرم والشجاعة والعدل والإحسان وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية والكمالات النفسية كما نعم. أنها malam ya buɗe babi na uku wanda yake magana wani abu ne wanda yake da muhimmanci saboda na sallallahu alaihi sallam yana cewa ta hanyar ɗabi'u masu kyau mutum zai iya kai daraja mai tsayuwar dare zai kuma iya kaiwa daraja mai tsayuwar dare mai kuma yin azumi da rana da kaga wanda yake nuna maka cewa kenan kai mahimmancin gaske da zamanto cewa a mutum ya zama ɗabi'unsa suna da kyau duk lokacin da mutum ɗabi'unsa suka zama suna da kyau to tabbas zai kasance ya samu lada mai yawa kuma mutane ma za su ci daɗin mu'amala da shi Allah madaukakin sarki yana cewa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a surat al-Imran walau kunta fadlan al-ghalib al-qalbi lam fadlu min hawla inda a ce kana da kushin zuciya kana da tsanani da sahabbai sun dare sun ba su wasu saboda haka ana so mutum ya zauna ɗabi'u masu kyau za a ga wani lokacin mutum yana wa'azi amma kuma ɗabi'unsa suna da kaushi sai ka ga wa'azin na ta yi tasiri a zuciya mutane malam ya ce alkulku hay'atun rasikatu fi nafs tastur anha al-af'al al-iradiyya al-ikhtiyariyya bin hasanati wa sayyi'a su ɗabi'u suna da wani matabbata ne a zuciya wanda idan Allah ya sa wa mutum wannan abin a cikin zuciya sai ya dinga fitar da ayyuka waɗanda suke ah, wasu masu kyau wasu kuma munana yace wa hiya su kuma waɗannan ɗabi'un suna da alaƙa da tarbiyyar ya samu ana in mutum ya samu tarbiyya mai kyau to sai ka ga zama masu kyau in mutum ya samu tarbiyya mummuna sai ya zama tarbiyyar sai kama kamar zo a hadisi cewa duk waɗanda suke kiwon dabbobi za a ga ɗabi'unsu suna da taushi waɗanda kuma suke yin ciwon raƙuma da su kuma za a ga suna da kaushin zuciya saboda su ma raƙuma Allah madaukakin sarki ya yi su suna da tsanani suna kuma da kaushin zuciya malam yake cewa fa idza ma rubbiyat hadhihi al-hay'a ala ithar al-qabila wal haqq wa hubb al-ma'ruf wal rabbati fil khair ورمزت على حكم الجميل وكراهية القبيح وأصبح ذلك طبعا لا تسكو عنه الأطفال الجميلة بسهولة وغير تقلب ita idan ba a tarbiyyantar da waɗannan ɗabi'un akan abubuwa masu kyau ba idan aka tarbiyyantar da waɗannan ɗabi'un akan abubuwa masu kyau da san alkai da kuma ya kuma abubuwa masu kyau suna fitowa cikin sauƙi to sai a ce kulikun hakan sai a ce wannan ya zama ɗabi'a mai kyau sai ce sai ma na yake cewa wani ita tilkal af'alu jamila astajira an bizu takallum bil akhlaqil hasana idan ya to ba tare da ya shiga cikin wahala ko damuwa ba ba kuma da ya kirkira abun ba zai iya yin abubuwa masu kyau ku sa cewa ne yana da ɗabi'u masu kyau wa zalika ka kulqil hilm wal ana kamar yanzu misali ɗabi'un da suke da alaƙa da alhilm mana haƙuri wal'ana da kuma tafiya kalli a hankali wasu malaman suna cewa akwai bambanci tsakanin filin da kuma asar ne bambanci tsakanin su kalam alshin da kuma asar ne bambanci ilmi yana tsara a haka duniya da yin shirin bayan abin da ya fi shi kuma asabar ka saboda tana iya zuwa mutum ko da bai da kuma farko to wani kan bambanci tsakanin alshayin da kuma a asfar shi alshayin da garin da kana idan mara kamar duka shi kuma a asfar da kamar sai halin ta kama hanyar mana alshayin shi ne ka yi haƙuri a kan abin da za ka iya ya ce na har gwamna surutun suka taso ya ce ba makana to kaga wannan shi shi shiga amma wani shi da saboda haka tun da ba ka da yadda za ka yi kawai wannan sai ka ce ka ya haƙuri sai ka share shi ne. wannan yana daga cikin bambancin da yake tsakanin alhirin da kuma asar na je kama idan malam yake cewa zalika kan kula ilmu wal ana ko kamar ɗabi'u na alhilm shine haƙuri wal ana da tafiya sannan a hankali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yabo waɗannan ɗabi'un guda biyu akwai wani mutum da ake ce masa ashaddu a filfai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fi kala khaslatani yuhibbuhum Allah wa rasuluhu yace kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah da manzon sa yake son su su ne alhimmu haƙuri da kuma tafiya sannan a hankali wasabur wata hammul da juriya wal karam da kyauta wasu ja'a da kuma kurgantaka wal abin da kuma adalci wa iskan da kuma iskan ko kyautatawa kuma ila zalika min al-fada'il khuluqiyya da kuma abinda يجد على قاعدة من القضاء الخلقية ندبع تبيء آه، الخلقية لأن بسكي ندبع والكمالات النفسية تقوم عوضوا وأن دا وتنزي تدائي وكما أن نسوى يعني إليه كانيس وأن سكارة كمل مكينة وأنجرة زيت سلسة لكما ينهيش كما أنها إذا أهملت فلم تهذب التهذيب اللائق بها ولم يؤن بتنمية عناصر, الخير الكامنة فيها أو ربيت تربية سيئة حتى أصبح القبيح محبوبا لها والجميل مكروها عندها وصارت الرذائل والنقائص, والنقائص من الأقوال والأفعال تصدر عنها بدون تكلف قيل فيها خلق سيء وتنهيت تلك الأقوال والأفعال السليمة التي تصدر عنها بالأخلاق السيئة وذلك كالخيانة والكذب والجزع والطمع والجفاء والغلظة والفحش والبذاءة والبذاء وما إليها نعم هذا من يتشعر كما أنها إذا أهملت فمريت يا زمن توكم إذا أغملت idan ya zamanto cewa ba a kula da ran ba ba a kula da yanayin zuciyar mutum ba falam har hazab ta ziba la'iqi ba a gyara ta ba walam ta na sunniyati ala ta ne na tafiya ba kuma kula da ba da da ke cikin alkhairi waɗanda suke ciki ba a rubiyar tarbiyya sai ya ko aka ba tarbiyya mai kyau to za ta zama hatta asfahar abin sai ya afwan aw rubiyat tarbiya sayya ko kuma aka mata tarbiya mara kyau hatta asbaha al-qabih mahbuban laha wal jamil makruhan indaha ya zamanto cewa abu mai kyau tana ganin shi a matsayin abin abin da yake kuma mara kyau tana ganin abin soyuwa ne a gare kuma yanzu akwai mutanen da suka taso a yanayi irin na najeriya da wasu daban su suna ganin ma ba zai a ce mutum baya cin haram ba sau haka yanzu daga zarar ta musu magana rasawa sai a yi albarka ofis kuma ba ya ce za a yi ma ya zama cewa ya yiwu a ce mutum ya rayu ba tare da ya ci rashawa ba wani lokacin kuma idan mutum ya rayu a guri shi ma mai tarbiya ingantacciya shi ma haka yake ganin komai mai kyau yana ganin da abubuwa marasa kyau ma ba zai yi wasu faru ba wani yaro ya rayu a saudiya ya girma da ya zo ya zo suna tattauna a kan allah ba a sama yake ba sai ke ta mai ce to shi a ganin sa ne tsara a yi ma a kan wannan magana saboda shi bai rayu a nan ba bai san asali ma akwai arna waɗanda suna ganin ma babu ma allah to ka galibi musamman yara ƙanana ba a so mutum ya zama to ya rayu a gurin da ake aikata ayyukan shari'a saboda mutum zai iya tasirantuwa da su nan sallallahu alaihi wa sallam yana cewa misalin wanda yake zama da aboki mutumin kirki kamar misalin wanda yake zama da mutum da kirare ne ko ya shafa ma ko ka ji ƙanshi ko kuma ka fi taron a wajen shi wanda yake zama kuma da abokin banza shi kuma misalinsa kamar misalin wanda yake zama da makeri ko ka ji warin gawai ko kuma ina fata mun fahimta saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa mutum yana iya tasirantuwa da ɗabi'un da yake suke wayar da shi shi ne yake wa tsarafin raza'il wannan fa'is ne al'akwal wal afhal ta tsoro an haɗi dole ta kallo zai zamanta cewa abubuwa marasa kyau za su zo mata haka kawai ba tare da ma ya san sun zo mai kila fiya kulkul sai ta ce wani ɗabi'u ne mara kyau wani mutum da ya yi karatu a ya ke cewa da idan ya ji muryar mace sai ya yi mazi amma tun da ya taɓa yin memba a mss a mace ko taɓa shi ta yi ma baya jin komai to kaga wannan shi ne ɗin cewa idan mutum ya zamanto cewa yana yawan aikata abubuwa waɗanda suka marasa kyau to wannan zai sa duk abin da yake mai kyau ma idan ya ganin shi a mara kyau duk kuma abin da yake mara kyau ma to shi zai dinga ganin sa kawai ba mu matsala قال يتيو سميت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التي تذكر عنها بالأخلاق السيئة وذلك كالخيانة والكذب والجزع والطمع والجفا والغلظة والفوش walbaza وما إليها malam yake cewa kamar ha'inci karya waljaza da kuma ruri wasama da kwaɗayi waljafa da wauta walgilza da tsanani walfuhush da alfasha walbaza albaza shi ne kamar ne mutum ya zama to yana yin shiga mara kyau ko wani abu makamancin haka kuma ilaiya da makamancin haka na'am ومن هنا وهى الإسلام بالخلق الحسن ودعا إلى تربيته في المسلمين وتنميته في نفوسهم واعتبر إيمان العبد بفضائل نفسه بفضائل نفسه وإسلام وإسلامه بحسن خلقه وأثنى الله تعالى على نبيه بحسن خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وأمره بمحاسن الأخلاق فقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وجعل الأخلاق الفاضلة سببا تنال به الجنة العالية فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نعم ما لم يتشاو من هنا نوه الإسلام بالخلق الحسن إذا وانا شين دليل يسعى مسلم شيء كرد مدى ɗabi'u masu kyau wadda a ila tarbiyyati fil musulmi kuma ya kira zuwa ga tarbiyyar yin hakan a cikin musulmi watan da yake yi fi da sosai da kuma ƙoƙari wajen haɓaka shi a cikin zukatansu wa ta bar imanin abdi ka bayi da nafsi wa islamin da yusuf kulfi Allah maɗaukakin sarki kuma ya nuna cewa in mutum yana so ya zama cikakken musulmi to sai ya zama mai cikakkun uku, sai ya zama yana uku masu kyau za a ga akwai guraren ma da ya zamanto cewa an kore wa mutum cikakken imani ɗari ɗari ɗabi'unsa ba su da kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kaga wannan ɗabi'a ce mai kyau rashin ta kuma yana nuna rashin cikakken imanin mutum sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi cikakke ne wanda musulmi suka kuka daga hannunsa da kuma abin nan harshensa kibabul muslimi fusuqul wa qitaluhu kufru zagin musulmi fasikanci ne ko ya kasa kuma kafirci ne kaga duka wannan yana da alaƙa ne da biyu ne wa malam yake cewa wa akna Allah ta'ala ala nabiyyi usul kulli Allah ya ba annab sallallahu alaihi wa sallam akan kyawawan Ya ce da annab sallallahu wa inna kala ala khuluqin azim tabbas kai kana kan dabi'u masu girma sannan wa amara bi mahasil asla kuma Allah ya umarni da kyawawan dabi'u da ya ci rika abin lafiya a kan idan lam yubainaka وبينه عداوة كأنه ولي حميم Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani a suwata fuskilat ko ya yi umarni da cewa idan mutum ya maka laifi sai ka taka masa da alkai Allah madaukakin sarki ce yanzu ya ka fai zallabi na ko bai na adawa zai zama to wanda tsakaninku da shi akwai kiyayya da zai zama ka annan waliyul harim ya zama masoyi na kusa malam yake cewa wata alal akhlaq al fadila sababan tunaru bihi janna jannatul aliya ya sanya kyawawan ɗabi'u sababin da za a samu aljannatu madaukaka Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga gafarar ubangiji sannan kuma wa jannatin arduha kuma ku yi gaggawa zuwa aljanna wacce fa'inta yake eh, sammai da ne wajen wa jannatin arduha samawati wal ard fa'inta ya kai fa'in sammai da kaskai uiddat lil muttaqin an tanaje ta dan masu tsoron Allah su ai masu tsoron Allah su ne allazina yunfiquna fi sarra'i was sarra'i wal kadhimina al-ghaiba wal 'afina 'anil nas والله يحب المسلمين su ne waɗanda suke ciyarwa cikin ra'i a yanayin yalwa wasu ra'i da yanayin kunci wal kazimin da kuma waɗanda suke rike fushi wal afin anin waɗanda kuma suke yi wa mutane afwa Allah ya hibbal mulki Allah yana san masu kyautata وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمامها فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وبين صلى الله عليه وسلم فضل محاسن الأخلاق في غير ما قول فقال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وقال البر حسن الخلق وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وسئل عن أي الأعمال أفضل فقال حسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وقال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لت وإنه لضعيف العبادة نعم قال الملك سوى وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمامها أنا الله يعرف أنه سلطان بين سكتاهم يبدو kamar yadda ya zo inna ma bu mukammin makarimal akhlaq sai ke cewa bayyana sassalan bai wa tabbala na akhlaq bi ghairi ma qawli annabi sallallahu a wurare da yawa ya bayani a kan kyawun dabi'u daga ciki yana cewa ma min shay'in fil mizani hasal min husnil khuluq babu abin da ya fi nauyi a zani fiye da kyawun dabi'u wa qala al-birru kuma ya ce shi kan shi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawan ɗabi'u ne sannan akmalul mu'minin imanin ahsanul akhlaq waɗanda suka fi imani cikakken imani su ne wanda suka fi kyawun ne annabi sallallahu alaihi wasallam inna min ahadikum ilayya wa aqrabukum min majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqan waɗanda suka fi soyuwa gare ni suka fi kusa da ni a wurin zama ranar alkiyama su su ne wanda suka fi kyawawan aiki an tambaya nan sallallahu menene ya fi wani aiki ne ya fi sai na sassan ne an aksari ma yi da suke an tambaye shi game da abin da ya fi shigar da mutane a janna faƙala ta ce takwallahi wa husnul khulu tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi wa ƙala ya ce kuma innal abda bawa la yablughu bi husnul khuluqi azima darajatil akhirah ta hanyar kyawawan ɗabi'u kaiwa wasu manya-manyan darajoji a ranar lahira shafal manazi zai iya samun wa matsugunai manya maɗaukaka don na wula bai ikon ibada tare da cewa kuma shi ba wata ibada yake yi da yawa ba wai da aka rawaito akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani dan aljanna da zai shigo ta lokaci. Ko da aka sai aka ga wani mutum ya shigo da shi dai sai abdullahi amma zai kawai ta same shi sai ya tafi don ya ga me mutumin nan yake aikatawa har ya samu wannan gari saboda haka da ya je sai ya mara kai da mara sai ya ce da mutumin mun ɗan samu saɓani da magana, babana kuma yana so ɗan zauna a wajen kwajewa a wani lokaci da haka suka zauna da mutumin ne shi ya ga mutumin ne ko kai wata rama baya amma dai kawai dai in ya ɗanyi juye zai ambaci sunan Allah ya ga an yi kwanaki shi ne ga wani bambanci da mutumin ba sai ke cewa da mutumin a dama babana ne dama ba babana ban samu saɓani da babana ba amma dai ba abin da na ji a nan sosai ne a tsana sai ce iya abin da kudan shi ke ce to amma su kuma ba da kowa na kowa na ya da abin da ina fatan mun gani, so kun ga wannan ah, da kyawawan ɗabi'u Allah ya kai shi wannan gwamnati لا آراء السلف في بيان حسن الخلق قال الحسن حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى وقال عبد الله بن المبارك حسن الخلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة والتوسعة على العيال وقال آخر حسن الخلق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم قريبا وقال آخر حسن الخلق كف الأذى واحتمال واحتمال المؤمن وقال آخر حسن الخلق ألا يكون alla ya kuna laka hammun ghairullahi ta'ala wa hada kulluhu ta'rifun lahu bi ba'di juz'iyyatihi wa amma ta'rifun wa amma ta'rifuhu bi i'tibari dhatihi wa haqiqatihi fa huwa kama taqaddama sabiqan wa qalu fi alamati dhil kulli hakan yeah. mana ya kawo ra'ayyukan wasu daga cikin magabata game da kyawawan ɗabi'u ya faɗi hassan al-basari wanda yana daga cikin malamai waɗanda allah ya haɗa musu ɓangarori da yawa malamin hadisi ne aka gama ta a fito na zo ɓangaren wa'azi ko shafudin ne ya rasu a shekara ta ɗari da goma bayan gida na shugaba yake hasan bakari ya ce wasu kuna kyawun ɗaru yana da kambazin waje wasu ɗinoci cikin fuska da na nada da kuma yin kyauta wa kafin aza da kuma kamewa daga cikin da mutane وقال عبد الله da مبارك عبد الله بن مبارك هنا da حسن الخلق في ثلاث kyawawan ɗabi'u yana fitowa ne a yanayin guda uku na ɗaya اجتناب المحارم mutum ya daina aikata haram wa talabul halal mutum ya daina cin ya daina ya ringa neman halal mutum ya dinga neman halaliyar wa tausi aka halal iyali mutum kuma ya dinga yalwata wa iyalansa wa qala akhar wani kuma ya ce musu ne kullu in yakuna min an-nas qariban mutum ya zama yana kusa da mutane wa fi ma bainahum qariban ya to kuma abin da yake tsakanin mutane to shi kuma kamar ko ne bai damu da abin da yake tsakanin su ba da abin da yake faruwa tsakanin su ba gudun shi kawai harka da take gaban ka ita yake kamar yadda suke faɗa idan za ka shiga gidan mutum to ka zama makamu in ka fito kuma ka zama kuma ka tsofiya a iyali da kuma yalwatawa kirani a ƙara akar wani kuma daga cikin magabata yana cewa ah, husnul kuma kafin azawa imanin mu'min ma'ana abin da ake nufi da kyawawan ɗabi'u shine mutum ya zama yana da kamewa daga cutar da mutane wa imanin mu'min kuma wani musulmi ya mara ya jure فقال كمان كما يتي وسوء قلوب Allah ya kula laka hannu da zai wallahi ta'ala ya zama ba ka da wata damuwa in ba Allah ba malam ya ce wa hada kullum tare su lau da babu jisbiya abin da malam yake nufi shine wannan abin da malamai suka faɗa to duka suna bayani ne akan kyawawan ɗabi'u ta wasu ɓangarorinsa amma ba zai wace kawai iya sakin fuska da yin kyauta shi iya wannan ne da kyawawan ɗabi'u amma dai wani ɓangare ne na kyawawan ɗabi'u malam ya ce wa amma da arifuhu bi itibari zati wa sifati kuma kamata a tabbata amma in dai ana so a yi bayani game da kyawawan ɗabi'u ne zai zama kamar yadda ya kai bayani ne a baya وقالت يعني قالوا في علامة بالخلق الحسن أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول برا وصولا وصورا صبورا شكورا رضيا حليما وفيا عفيفا لا لعانا ولا تبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاشا هشاشا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويسخط في الله وهذا أيضا منهم تعريف لذي الخلق الحسن ببعض صفاته malam yake cewa wasu suka ce daga cikin alamomin kyawawan ɗabi'u akwai an ya kuna tafiyar haya mutum ya zama mai yawan kunya kalilan aza ba ta kafa yake cutar da mutane ba tafiyar sala yana da yawan nazarta duk alisan in zai magana zai faɗi gaskiya kalilal kalam baya magana da yawa kasir al'amal mai yawan aiki kalilal jalas bai cika ganewa da yawa ba kalilal kudun bai cika yin zantuttuka marasa amfani ba barran wasula kuma mutum ne wanda yake mai tada zumunci mai biyayya wa kuran ya zama mai nasuwa saburan da yawan hakuri shakuran da yawan godiya rabiyan mai yadda ne da kaɗan haliman da yawan hakuri da juriya wasiyar mai yawan cika alkawari a sifan mai yawan kamewa lala'anin ba mai yawan tsinuwa ne da ɗura ashar ba wala tabbawan ba mai yawan zagi ba wala nan maman baya annabi manci wala mafitaban baya cin nama mutane wala ajulan baya yin gaggawa baya yawan gaggawa shine ajul ajil shine mai gaggawa wala haƙudan ba shi da hassada wala basiran ba shi da ruwa wala hasudan bashi kuma da hasada da da hasad kusan ɗaya ne fashashan mutum ne wanda yake mai yawan a sakin fuska hashashan mutum ne mai nishaɗi wanda baya ya yawan cizguna wa mutane yana ɗaɗɗawar fuska yuhibbu fillah yana son mutum saboda Allah wa yuhibbu fillah kuma yana cin mutum saboda Allah ana in kana san Allah zai so in kana kin Allah ko ba ya so wa yarda fillah yana yarda saboda Allah wa yasqutu fillah yana kuma yin fushi idan aka taba dokokin Allah wa hada aidan minhum tarikul lidil khuluq hatta libab kitab fara yace ana nan dai shi ma wannan ba za a ce iya su ne kyawawan ɗabi'u ba wannan wani ɓangare ne na kyawawan ɗabi'u كما لا وفي الفصول العاتية وفي الفصول الآتية كل صفة من صفات الخلق الحكم على جد على حدة وباختفاء مجموع تلك الصفات بتشخص يتشخص الخلق الحكم باعتبار أجزائه ويظهر ويتميز ذو الخلق الحكم باعتبار صفاته نعم. malam yake cewa a fasalin lukan da za su zo nan gaba to za a yi bayani game da kowace suba daga cikin sukofi na ɗabi'u masu kyau kowace za a yi bayanin ta alashida za a yi bayanin ta ita kadai shi ne ma'ana alashida ko duk kifa'i mutum wakil kusurfa in mutum ya tattara waɗannan sukofi duka ويتشخص الخلق الحسن هنيا هكذا زما يا سامو دبيو ما تشوف zai zama ya tattara ɗabi'u masu kyau a guri guda wa ya taɓa har wa ya zama yin musul kulkul hakan bi itibari tikati da ɗabi'u masu kyau kuma zai zama to ya bambanta da magoya shi ma malam da yake kawai yadda ya faɗa a kan maganganun waɗancan ne shi ma zai kawo da daga ciki ne amma wannan littafin ba zai iya tattara duka wanda ɗabi'u ba amma dai tabbas zai kawo wasu daga ciki masu muhimmanci so yanzu wannan kamar mukaddima ce ta babi na uku akan kyawawan ɗabi'u wanda kuma insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu darasi na gaba darasi na cikin kenan insha Allah za a yi bayani filla-filla game da su waɗannan ɗabi'u Allah ya mu cewa cewa cikin wannan dare ko kuma dare na gaba za mu shiga cikin waɗanne alfarma wato wata ramadan wanda wata ne wanda duka gaba ɗaya watanni da muke da su babu wani wata wanda ya kai darajar wata ramadan a cikin ramadan allah ya saukar da alƙur'ani kamar yadda ya faɗa a suratul bakara ko shahru ramadan alladhi unzila fihi kuka a cikin wata ramadan ne aka saukar da alkur'ani yadda ibn kasir ya kawo hatta rabuwar littattafai ma zabura da injila da attaura dukkansu hatta su kansu ma duk an saukar da su ne a cikin watan ramadan saboda haka wannan yana nuna mana cewa watan ramadan wata ne mai alfarma kuma a babban da da ya kamata kowa ya kula da ita ne. kowa na tabbatar da cewa a cikin mu nan akwai wanda zai iya tunawa wanda fara yana nan amma bana baya nan wasu ma yan ne ko a majalisun nan daga fara karatu kasa da shekara hudu yanzu da fara karatu a majalisun nan amma Allah akwai wasu mutum hudu waɗanda suke zuwa wannan majalis wanda yanzu babu su da haka kamar yadda aka raka su ya kamata mutum shi ma yi tunani babu mamaki na tafiya shi ma baya idan haka ya kamata kowa a cikin nan ya iya bakin kokarin da ya ga ya riga cikin nan sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da aka ji yayi gaba ya ce amin ya ƙara gaba ya ce amin ya ƙara gaba ya ce amin da aka tambaye shi game da amin ta farko da ya faɗa sai ce jibrilu ne ya zo yake ce masa duk wanda ramadan ya shigo da ya aikin da za a gafarta masa ba to Allah ya nisanta shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce amin a rayuwa yanzu ba ta da tabbas gaskiya Allah bai taba kawo mu wani yanayi wanda mutuwa take da tsuntsun gaske kamar irin wannan yanayin da wani da ya ce mun abokinsa suna waya ma ya mutu kawai ji ya yi shiru ranar litinin din nan da ta wuce akwai wata mata da ke kira ni daga kano mijinta ne an haifa mata da ranar suna ya ga asabar ɗaya da ta wuce ne suna kawai sai ya ce bari ya fita ya samo sabon suna saboda haka sai ɗan jirgin zai ce bari ya iya ta haka tsakanin rabuwarsu da kuma mutuwar shi ya wuce minti goma ba kawai sai yi biya ta afirka yana zuwa ya ce ba ana kama ya kiri ana kama ya mutu saboda haka yana da tsananin amfani kowa a cikin mai tura shi an tambayi rabia al'adawiyya aka ce mata kina tsoron haɗuwa da allah cikin ce ba malam yanzu idan mutum ya saba wa abin halitta ya ji tsoron sa ina kuma ka saba wa mahalicci an ce magabata na gari wasu daga cikin inda za a ce gobe za ka mutu ba abin da za a ce fara da cikin ayyukansu eh kyawun ayyukan da ke ba su iya fara komai ba saboda suna iya ƙoƙarinsu mu yanzu da za a tambaye mu ji dukkan gura kowa yana ganin ba matsala idan mala'ikan mutuwa ya zo yanzu kusan kowa a nan zai ci akwai buƙatar ya ɗanyi yan gyare-gyare cikin da babu tabbacin zuwan mala'ikan mutuwa ne to kaga abin da ya fi cancanta shine kowa a cikin mai ƙoƙarin ya yi gyare-gyaren da ya kamata taubatu bin sam akwai lokacin da ya lissafa shekarunsa sai ya ga yi shekaru sittin da ya lissafa sai ya ga a cikin shekaru sittin akwai kwana dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar sai ya faɗi su ma sai ce tunanin da yake shi ne yanzu ko da zunubi ɗaya ya yi aikata a kullum to in ya haɗu da allah ya zai yi da zunubi dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar yana da tsananin amfani ko a cikin mu nan rage burin duniya saboda daga cikin abubuwan da suke lalata rayuwarmu gaba ɗaya shine buri ya kamata kowa a cikinmu ya zama ba shi da na masu yawa saboda buri yana daga cikin abin da yake hana mutum aikata mashayi akwai wani mutum sunan shi maro kai suka zo shi da ka za su yi sallah sai ma'arur ya ce masa ya wuce gaba ya musu sallah dama sallah a jihar ce sai abokin ya ce a ba shi zai sallah ba sai ya mata masa ya ce a ya wuce ne sai ya ce to idan na muku sallah a jihar ba zan yi muku la'akari saboda haka kawai sai ma'arur ya karfe ran shi a ba ce kai yanzu kana tunanin ma za ka kai la'asar ce Allah ya raba mu da dogon duniya to kaga su yanzu suna jin haushin wanda yake yin burin awa biyu zuwa uku kuma kuma yanzu a ga mutum ya fara aiki yanzu amma yana da burin abin da zai yi nan da shekaru talatin da biyar yanzu kana tunanin mutumin da yake da irin wannan burin zai yi wani aikin alkhairi zai wahala zai yi wahalar gaske mutumin da yake da dogon buri ya aikata wani abu wanda zai zama cewa ya amfani al'umma yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin ke shi ne kullum mutum a rayuwarsa ya dinga nazari game da ayyukan da ya aika na alkhairi da kuma na shari idan na alkhairin sun yi tsaka sun yi gina Na sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana irin yadda mutuwa take fuskanta yana yawan faɗaitar da mu zuwa ga aikata ayyukan da kai sai na umar wa anhu yana cewa ni wa yau shi ne wanda ya yi wa kanta da ya kuma ya aiki saboda ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wa yana da kyau kowa a cikin ya yi ƙoƙari a ramadan ɗin nan ya taimakawa mutane gwargwadon abin da ke iya ya yi sadaka gwargwadon karfin shi da yawa za ka ga mutane idan ana maganar sadaka da aikin alkhairi abin da ya fi zuwa masu shi ne masu kuɗi yana da kyau mu sani cewa kowa yana yin alkhairi yana kuma yin sadaka ne gwargwadon damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa ita ولو walau bi shi kifini duk tsoron Allah ko da da tsakin mutanen da suka taɓa zuwa saudiya ba a ga wasu da azumi ba su da kuɗin da za su yadda mutane kawai sun suka daidai robar zanza su dinga suna rabawa mutane yana ganin cewa iya wannan abin ma da ya yi ya ba wa mutane gudunmu yana da kyaukar mutum ya kasa a gwiwa wajen yin aikin kuma daga cikin naƙasun da muke da shi shine yawancin mu za ka ga muna zuwa sallar tarawihi muna dagewa wajen sallar tarawihi amma ba mu cika damuwa wajen sanya iyalan musulmi yana da tsananin amfani mutum ya zamanto cewa yana lura da iyalansa yana kuma tarbiyyantar da su kan irin waɗannan ayyukan na alkhairi in ma ta kama mutum ya ja iyalansa gida shi ma aiki ne na lada inda yin sallar fila a gida ita ce ta alkhairi fiye da yin sallar a kuma musamman a wannan lokacin kaga malamai da yawa suna ta faɗakarwa akwai wani shari da aka ƙara a wannan gidan tibon wanda yake yawancin gidajen mu arewa da cewa akwai wani shiri da mata da yara ke yawan kallo wanda ake kira kwanan saba'in wanda za su fara shi biyu ga wata ramadan ko ɗaya ga wata ramadan saboda haka kuma sun sa shi daidai lokacin sallar tarawihi karfe takwas zuwa tara kuma ina da tabbas tunda yadda na gana ta yaya ta shirin a facebook akwai alama ba a maimaitawa to akwai mata da yawa da ba su sallar tarawih mu saboda wannan shi to ya kamata gaskiya ya tun cewa mutum ke iya bakin sa wajen da cewa ya tarbiyyantar da iyalansa wajen aikata ayyukan alkhairi kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi a annabi Isma'il ko cewa yana umartar iyalansa da sallah wa kana ya'muru ahlahu bis saboda haka yana da tsananin amfani mutum shi ma dora iyalansa a kan irin wannan kirba ramadan wata ne na alfahari yana da tsanin amfani ko da mutum baya karanta alfahari yadda ya kamata to in ramadan ya zo ya canza ya gyara ya kara ya haɓaka mutum ya to cewa allah ya ramadan ya zo ko da izubi ya yi da safe izubi da daddare kaga insha Allah ta'ala zuwa ƙarshen ramadan zai iya yin sauka biyu cikin sauki alƙur'ani ba ƙaramin gyara zuciya na yana ƙara taimakawa mutum wajen samun nasuwa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga ikiran da suke cikin wannan wata ba da dama ko da tambaya ɗaya ko biyu ina akwai

duka waɗannan guda shida a cikin ƙarshen wannan darasi wanda shi ne darasi na ƙarshe a wannan shekara tunda galibi ba ma yin hutu ba irin wannan lokaci na ramadan ba to za mu so yin ya tuba albarkacin bakin ka akan wannan karatu ko yaya ne wanda zama ke hasta mana albarka السلام allah ورحمة الله وبركاته إذا ya kawo سبحانه وتعالى a shirin da 29 da watan shaban da ke daidai da daidai watan gode ma malam gudu irin shekarun da yake da shi wajen yi mana nasiha a kan wannan karatu kowace mun san ba shi da sukuni kowace yana wannan gari yana wannan gari yana wannan gari kan sha'anin awa amma duk da haka ya kokari a maka sauke da mutu a kan yanzu kuma mun yi tsarin kai yanzu kashi na wajen kusi kenan a cikin wannan littafin da muke karanta wannan babban abu ne wannan muhimmi ne kwarai da gaske muna guda gare shi kwarai da gaske da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mashi lafiya ya ba mu lafiya kuma da zaman lafiya babu shakka halin da muke ciki a wannan kasa mana cikin wani mawacin hali bayan abin da ya faru an kwanaki kaɗan da suka wuce na jirgin ƙasa da kuma hare-hare da ake kaiwa ake kama mutane to wannan abu kan babu shakka ya kamata duk da ake gaya mana da koma ga Allah a ƙara koma ga Allah ƙwarai da gaske Ba ci gaba da tsari. kuma mu gyara halayenmu babu shakka wannan abubuwan da ke faruwa a gare mu yana da tasiri a kan zunuban da ake da sauransu a da a za mu ce kawai za mu ta addu'a ne ba sai addu'a tana da kyau aiki amma kuma duk da addu'a ne kokarin gyara halayen mu da zama na an yi ta istighfar an gyara halayen mu yana fatan Allah subhanahu wa ta'ala da duka shi mu ya mana salama da zama lafiya a cikin wannan kasa ba ba taba tunanin cewa irin halin da yake fara a wannan kasa za mu shiga wata 'yan shekarun baya da suka wuce lokaci mun gani a talabijin da cnn da wasu abubuwa suke samun wasu kasashe godiya mu ce mun gode ma allah irin wannan abu ba shi a ƙasar mu amma ga irin halin da muka shiga a cikin wannan ƙasa za mu da ala da annabi mu gyara halayen mu ci gaba da istighfarin kuma mai amfani da wannan wata da girma ta da allah subhanahu wa ta'ala

bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tabbas suna godiya ga mai girma madakin zazzau ta haɗin kan da ya bamu kusan sun yi darasi kusan ɗari da ashirin kenan a wannan masallaci cikin ɗari da ashirin guda ɗaya ne babu kawai saboda haka a wannan gudunmawa da ya bayar har Allah ya tabbatar da waɗannan darussa Allah ya saka masa da alkhairi kuma a madaki yana da halaye masu kyau waɗanda abin koyi ne inda allah maɗaukacin sarki zai sa samu jagorori irinsa waɗanda suke da irin wannan halaye da an samu nasara sosai a cikin zamantakewa suna da halaye na girmama mutane da kimanta mutane sannan kuma waɗannan karatuka da muka yi guda ɗari da ashirin a ah, kusan za a iya cewa waɗanda bai halarta ba yan kaɗan ne ba duk wanda bai halarta ba su baya baya ko kuma baya nan yana saurara a cikin biyu saboda haka cikin abin da nake tunawa ma shine darasin da muka yi ɗari da ashirin ɗin ne daidai akwai wani guda ɗaya da muka taɓa yi wanda ya ɓata muka sake shi a da ta saboda kaga darasi shi ne na ɗari da ishirin ɗin daidai wa daidai gwamnati lakam darasi sittin da ɗaya ne ɗaya ya ɓata wannan kuma mun yi darasi hamsin da kuma saboda haka gaskiyar lamari muna fatan irin waɗannan halaye da ɗabi'u na kan malamai da Allah ya ba wa madaki muna fatan Allah ya sa surriya da na baya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su biyu saboda shi dama duk wanda ya karanta tarihi zai ga cewa a gado wannan ɗabi'a mai kyau yayi da muka samu labari ana ce mana ba a taɓa yin sarkin gaggau wanda yake alƙalanci yake limanci yake sarauta kamar malam jafa ɗan ishaq wanda shi ne mahaifi da madaki saboda haka muna fatan allah ya sa su ma zuriyar da za su zo a baya su koyi ne shi wani abin alkhairin za a zariya da kewaye kowa zai ce zai je gidan madaki zai je saboda a saka shi a cikin wani alkhairin wannan kuma gaskiya ba karamin abu ba ne ba yadda za a buɗe makaranta ko a yi makaranta ko a yi sauka ba yi tunanin a saka wannan bawan allah a ciki ba saboda haka muna fata Allah ya saka maka da alkhairi wannan kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi Allah ya sa ya zama ƙarshe har mutuwa kuma ƙarshen wannan darasi na 120 ina godiya sosai ga ragowar waɗanda suke halartar wannan darasi da kuma wasu na zama a waɗannan darussa Allah ya saka musu da alkhairi kuma musamman ofisa man waɗanda babu wata rana da za a yi wannan darasi face su ɗaya daga cikinsu ya kira ya yi kini ba a taɓa samun wata rana da aka taɓa samu sun gajiya ba kuma ba za mu manta da waɗanda muka fara waɗannan darasi da su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rasuwa ba wanda su ma kafin rasu ba a darasin nan ba a wuce su ala aliyu da kuma muhammad duka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya kuma sanya kabarinsu Allah kuma ya sa a yi azumi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh